ku biyo ni da na hanna na neman waye CEO na wannan token ko wannan coin din class coin abin da yake na yake so ya gane mun wallahi a turawan ma sai ya nake so ne saboda gaskiya ne a turawan na zata zan ga irin baturen nan bayan bature ne kuma ga ya fi kowa bari irin gashin idan sabari irin da ake cewa da yahudawa wanda na tunanin gari kawai sai na ga sai na fara ganin wata fata irin tawa ko ya nuna da bai gaskata ba na kalla sosai na ga alhaji bukari ni shi ne ceo na wannan na wannan classic coin wannan abin ya yi mun daɗi a rai na ji daɗi a raina kuma normally mukan zauna mutanen da suke da project irin wannan sai sun taso sun same mu amma gaskiya project na classic coin yana da cikin project ɗin da muka nemo da kanmu saboda mun ga amfani da za a samu a ciki mun ga kuma abubuwan da za a samu na alkhairi da kuma kyan abu wanda kuma dan uwanmu ne musulmi hausa fulani haka ake ce mana ko hausa fulani musulmi dan arewa dan kaduna kuma dan kano muna godiya sosai ga alhaji bukari allah ya saka da alkhairi sai kuma zan dawo kan matasa dole dai musu baya zo ko biyo akan biyo na ranar biyo na muna magana da shi ya ce sun ba zo mana ga lokacin da za a samu kuɗi ya yi waya ma mun fara su ba sai na ga shi kurkura ce ta fito masa ni kuma sai na gani na duba na duba ko ina na gani gas a ce to na rinka ya gyarawa to gaskiya kalubale akan matasa kalubale akan matasa ko da yaushe mu ne material din da ake amfani da mu a yi duk wani abu a Najeriya amma mu kalla shin Najeriya tana biya mu irin abin da muka yi mata? Tana biya mu irin abin da muke yi? Ba muna ku mu shugabanci ba ne, amma in gaskiya ta zo garin mutum gaskiya. To ba mu da wani hali mu ba mu da wata hanya da za mu ce mu mu kirkiro wa kanmu abin da za mu ci da kanmu gaba. Wannan harkar da Allah ya mu ya kama da harkar cryptocurrency ta ji wani malami ba cewa wannan na ɗaya daga cikin abin da zai gaskata a nan sallallahu alaihi wasallam cewa ƙarshen duniya kowa zai yi talaka ka yawo wallahi lokacin da za ka yi kuɗi ya zo sai dai in kai kai sai dai in kai kai ka wata hanya ko kake mana kallon da wasu suke yi mana idan na kalli wannan albacirawi ne mutane da yawa sun san shi wallahi sai yanzu na gane na ce albacirawi a shekaru kanka ku ga yadda hulasa eh, sama kabar ya fi shekaru amma hulasa sama ni da tana 90 shi ta sa a 100 to wannan magana ta gaskiya tun da albajiran ya kirce ya fara tanɗe da habarsa za yanzu ban sani ba wani abu wata mazauna ƙasa to wannan shi ne abin da muke so mutane su gane duk lokacin da jama'a shugaba eh, shugaban masu kuɗi na ƙasar china abin da ya faɗa ya ce duk abin da ya zo maka ka kalla abin nan kaga mutane da yawa ba su yarda da shi ba ce to ka wannan abin kai shi amma daga lokacin da kaga ka zo abu kawai mutane kowa ya zo ya ce ya yarda ya har gwamnati ma ta so ya shiga ciki ita gwamnati da kuke gani in dai a harka ne irin wanda ta ci gaba musamman gwamnatocin wasu ƙasashe masu ina kama suna ba to jamaci jamaci in ta sa ba ya ba da haka mu sai a biya wanda yake kallo kamar mu da muke wannan harka ta digital wala idan nake kamar ba wai ba wai a duniya muke ba irin wancan duniya na duniya muna nan a wata duniya ko ma in ce kamar wata ƙasa muka kirkira ta mu wanda mu za mu iya wani abu da kanmu wanda akwai lokacin da za mu iya zuwa mu ce wannan ƙasar ta mu Najeriya akwai wanda muke so ya jagorance mu sai mai adalci kuma muka mara masa baya ko kowa yawa kun kowa kuɗi kun fi kowa iko kun fi kowa ababen da muke so. Gaskiya ne. Haka fadadar da zai shi ne ya kamata mu san kanmu ya kamata mu gane kanmu na da kuma project daga ƙasar Ingila ana kiransa Ja Lifestyle. Of course wannan kamfani kallon da ne masa irin amincin da na samu a shi saboda mu ne mu komai da mai. Akwai abin da babanka da babanka za su tattauna ba lallai su gaya ma. To bin Malik yana tattaunawa da kamfanin abubuwan da ba lallai sai ya gaya muku ba ka yarda ko kar ka yarda wani tsari ne aka ɗauko wanda zai zo kamar eh, a yi wa kinko eh, bugun ƙarshe na yanzu mana ƙarshe za mu maka mana da kinkon nan to bai zai dawo sai dai in ya dawo mu ce wata ƙasa ce za mu duba ake ake tsiya da mu ce da wuta ƙarshe su ma mu ce mu taimaka musu to tsarin da ya sa ni abin da ya sa ɗauko wannan na san tsari ne da zai ba mu kuɗi kuna tunanin idan muka samu wannan kudaden za mu je mu ajiye a hankunan mu ne na Najeriya ko na mu wannan kudaden da muka samu za mu so mu dinga duba cryptos wanda yake ya kamata kuka sun kai lokacin da iya mu za mu iya tsayawa mu kalli crypto mu kalle shi mu ce wannan shi muke so za mu zo mu ɗauka a duniya kuma wallahi idan muka saya shi idan muka saya shi da zai ji muna da kuɗi a hannunmu menene ba za mu ba wayannan turawa yahudawa suna yi abu da saboda su fi mu tattalin arziki idan muka samu kuɗi a hannun duk na abubuwan da ake kuma ma za mu to mun ɗauko wannan project ne saboda mu samu kuɗaɗen da za mu zo mu zuba a wannan harka in ya so sai ta yi gida sai ta yi gom amma gom ɗin na alheri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh mai gida Allah godiya kuma da shi ma ɗan biki da aka yi wanda ina da amsa a shekaru uku da suka gabata na yi liman ne a unguwanmu